Daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Sokoto Mustapha Umar ya bayyana cewar daukacin mutanen 45,175 da 'yan bindigan suka daidaita na samun mafaka ne a sansanonin 'yan gudun hijira goma sha hudu na jihar masu makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Wannan matsala ana samun ta ne ba lokaci ɗaya ba kuma ba tare da an sani ba shi yasa ta zama na emergency to sansani dai wanda muka san muna da rekord wanda muka kafa sun kai goma sha hudu da yake idan abu ya lafa su mutane sukan koma garuruwansu kamar sabon birni isa da an kafa sansani waɗanda mutanen sun samu komawa cikin host community akwai eh, labarin da ake cewar eh, so tari idan irin wannan ta faru yana da wahala a iya samun kai tsaye an samu ganin jami'an ku a wurin sakamakon yadda wasu ke cewa jami'an idan an gaya musu na cewa suna jin tsoro eh, to gaskiya ne daraktan ya bayyana cewar baya ga mutanen akalla an sa dabbobi sama da dubu shida da da da hudu tamanin biyar a lokutan da 'yan bindigar suke kai hare-haren su a inda kuma manoma dubu tamanin daga kanan hukumomi biyar suka rasa damar noma a hekta dubu ashirin da da da uku goma sha shida. wannan dai in ji masana harkokin tsaro irin su squadron leader aminu bala sokoto abin ta da hankali ne ainihin ya kamata a samu haɗaka ya kamata aminu shi ajiyar wani siyasa ya zo ya zauna ya biɗi abin gan kamar da su gwamnoni ka yi waɗanda su ma 'yan jam'iyyar pdp ne su nemi a taimako daga gwamnatin tarayya domin wallahi da abun kabar wannan abu ba a san iyakan za a ta ba. to sai dai ita gwamnatin jihar tana bayyana cewa tana kokari hasali ma yau yau din nan ta gabatar da wasu bindigogi masu tarin yawa da ta bayyana cewar ta karɓo ne ga su yan bindiga. waɗannan bindigogi da muka gani an ka nuna ya kamata a ce an nuno wa'annan da mutanen ko da ko kashe su an kai in na fahimci ka kamar kuna kallon wannan a matsayin kamar wanka da kamar jirwayi ne ita gwamnatin take eh shi ne mana to ya za a ce an kama makamai ba a nuno wa'anda aka kama makamai gosu ba wuraren da suka fi fama da wannan matsalar kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna sun hada da kanan hukumomin raba da tureta da isa da sabon birni da goronyo kazalika da tureta yanayin dai kan saka mutanen da abin ke shafuwa a cikin gararin rayuwa abin da masana harkokin addinin musulunci suka kira fitina da kan sauka a ban ƙasa sakamakon wasu halaye na mutane sheikh karibullah sheikh nasiru kabara shine shugaban ɗariƙar kadiriya ta afirka baki ɗaya to sakewa da dama da mu musulmi muka yi akan kwaikwace irin abubuwa yana cin abin da ya samu ke ganin matsaloli kuma a cikin gudanar da al'amuranmu idan kuma muka sake dawowa muka sake kyautata niyya muka koma akan wannan ayyuka na alkhairi wanda musulunci ya koya mana za mu ga al'amura sun gyaru irin yadda ya kamata tun bayo bane da ake ta zargin cewar 'yan bindigan sun shigo sokoto ne daga yankin zamfara lura da yankunan da matsalar ke shafuwa faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa